shin ɗan uwa kana so ka yi amfani da applications masu muhimmanci kuma kana tsoron kada su ci ma data to biyo ni na kawo maka application marasa nauyi kuma za su yi ma amfani sosai a wayarka Assalamu alaikum warahmatullah in wa mu da haka sannu mu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin ni ne naku hamdu Salisu wannan shine akan din Instagram dina ga wanda yake bukatar da bibiye na ta bidiyo mu ne bidiyo ne da zai mana bayanin wasu application guda biyu waɗanda za su taimaka mana wurin amfani da wayoyin mu ta yadda mu mun fi son kowane lokaci mai ka ta ringa zama sabo a ka kana kawo mata sababbin abubuwa wanda da baka sani ba ko kuma wanda da baka amfani da su da haka idan yau ni farkon ka wannan channel din ko kuma ka baka danna kalmar subscribe ba kasan wannan bidiyon za ganta da alamar jama'a na baka danna ta ba kenan sai ka taimaka ka danna mana ita bayan ka danna ta sai ka danna alamar ƙararrawa ta da ka mun dora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai in bidiyon ya burge ka kar ka manta ka danna mai alamar lakin yanzu mu shiga ga me na zo maka da su application na farko da za mu yi bayani a kansa ko kuma na ce na ɗaya shine quick kuso wannan application ne zaka je ka ɗauko shi a play store yana da matukar amfani amma za ka ga waɗanda suka ɗauko shi duka ba su da yawa waɗanda suka ɗauko sa duka ba su fi mutum dubu goma ba amma wannan application ɗin na tabbata watakila zai iya ma amfani a wayarka na ɗaya misali in wayarka ta fashe ko kuma masha Allah ɗan yatsanka yana da tudu in ka zo danna wayarka in kana son ka danna nan screen din zai kai ka wani gurin da baka so da haka idan ka yi amfani da wannan application din zai baka dama ka ringa misali ka taba a ƙasa amma abin da kake tabawa yana sama ta yadda zaka matse abun ko da ka danna zai danna ma duk inda kake so amma dai ba tare da na matsa da bayani ba shi ma wannan biyo ne ya zaka ɗauko shi kuma ya zaka kai amfani da shi a sauƙaƙe. amfaninsa shine misali yanzu haka dai ka shigo play store in zaka dauke shi kawai ka zo ka rubuta quick kuso misali yanzu haka ka rubuta shi quick misali ka shi na kawai sai ka zo ka danna wannan bayan ka danna kun ga wannan shine application din mutum dubu goma ne kawai suka dauko shi kuma ba shi da nauyi yan bansa duka yan biyu uku ne kuma gashi nan zaka ga sun rubuta wannan application din fa ana nan ana ƙara gina shi idan ka ɗauko shi zata irin haka zai kare kawai suna nan suna gina shi zuwa nan gaba ya fi abubuwa sosai don haka kun ga yanzu ya gama installing din kawai yanzu za mu ce open kamar yadda kuke kallo bayan ka gama installing din kawai zai danna ma za ka zo ka danna open bayan ka nan sai ka zo ka ce misali start tutorial da shaka zai ce kai haka zai ce kai haka ka ba dai kamar yadda kuke kallo sana ce eh, misali yanzu na ba wannan application din cikakkiyar dama ta yadda ya amfani a wayata kai tsaye zan zo na danna shi aka bayan na danna shi kawai sai na zo na bude shi ko zan ce ok ba matsala zan fito haka amma yana da kyau irin application din da kana wayar ka tana da wani abu yana da kyau misali duka ka ringa zuwa karkaranta karanta mene ka'idojin application din ta yadda ba za ka je ka danna abin da baka san mene ka'idar da ka danna ba da haka yana da kyau ka ringa duba yanzu na suna cewa abin da zai ringa ba mu dama mu danna shi ya muke son mu girman sa yanzu mu bar shi a haka yanzu mu bar shi a haka kamar da kuke kallo sai mu zo mu sa mu ce ko bai got it yanzu haka gashi nan za su kawo ma step kaza wannan za ka iya karantawa in ka karanta za ka gane abu ne mai sauki kuma application din ba shi da nauyi kai tsaye misali ka fito a wayarka bayan ka gama saita wannan application din menene amfanin application din nan kamar yadda muka bayani yanzu misali a ce screen din wayarka ta nan ya lalace ko kuma misali kana son ka danna wannan amma in ka zo dannawa sai ka danna wannan na kusa da shi to yanzu wannan koyi daga ka ja hannunka nan kun ga ga wani abu nan watakila ban san kuna ganin shi ba misali yanzu ina son danna foton nan ko sai in danna haka kun ga yanzu ya shigo ya shigo gurin fotuna yanzu misali na fito baya a ce ina son na yi wani abun misali yanzu haka me zan shiga wanda zai nuna mana wasu abubuwan misali yanzu na shiga facebook bayan na shiga facebook sai na zo mu gani kamar yadda kuke kallo bayan ka shigo facebook misali sai ka danna haka misali sai ka jawo shi misali haka bayan ka jawo shi yanzu ina so na dana nan gurin prayer request sai na danna kun ga yanzu gashi na haka yanzu misali ina son na dana nan kun ga ka danna yanzu kana so ka dana nan gurin games haka ko kuma nan gurin notification gashi kana dannawa ko kuma kana so ka danna nan ko kai duk abin da kake so misali ka danna za ka danna a sauƙaƙe ba tare da ka sha wahala ko ka ɓata lokaci ba in kuma misali kana so kai haka za ka jawo shi a sauƙaƙe ta yadda ko da screen ɗin waya ka ya lalace za ka yi amfani da wannan application ɗin a sauƙaƙe ba tare da ka sha wahala ba. application na biyu da zamu yi bayani akan shi a wannan bidiyon shine nova launcher wannan launcher ce mai matukar sauki kuma yan binta ba ta da yawa a sauƙaƙe za ka ɗauko ta ba tare da ta bata maka lokaci ba abin da ka yi shine kawai za ka shiga play store ka ɗauko ta bayan ka ɗauko za ka ba ta dama ta yi amfani a wayarka menene muhimmancin wannan lancar kamar yadda kuka sani yawanci za ku ga launchoci suna da abubuwa wanda suka keɓanta da su ta yadda kowane mutum zai iya ɗauko su yi amfani da su wannan na farko za ku ga sama da mutum miliyan hamsin ne suka ɗauko ta kuma ni abin da ya burge na a cikin wannan launcher shine za ku ga yanayin setting ɗinta in ka shiga setting ɗinta za ka ga tana da yawanci duk abin da mutum yake so kamar yadda muka bayani akan bidiyon mu na baya wanda yake bayani akan irin wasu sirrika na waya da haka za ga wannan lancan ma in aka duba sirrikanta tana da abubuwa da yawa wanda ba sai ka ɗauko applications za ka yi ba kamar yadda kuke kallo kawai za ka zo play store sai ka zo ka rubuta noba launcher kamar yadda kuke kallo bayan ka danna kawai zai fara installing ita ma ba ta da rayu kwata-kwata da haka a cikin 'yan sakanni za ta gama installing kuma saboda tsabar girman wannan abu za ku ga wajen sama da mutum miliyan hamsin ne suka ɗauko ta kuma tabbas tana da girma sosai kuma mutane ina jin sun ji daɗin ta in ka zo ka duba ga irin review da mutane kamar yadda kuke kallo da haka a sauƙaƙe za ka ɗauko ta mu wani ta gama ɗaukowa za mu dawo mu yan uwa kamar yadda kuke kallo gashi nan ta gama installing kai tsaye kawai za ka zo ka danna open ka buɗe wannan launcher ka take ita abu mai muhimmanci a wannan lanci za ku ga irin tana da icons icons ta manya ne kuma tana da abubuwa sosai in ka duba ta za ga za ta iya burge ka sosai da farko ma kana kallon tsarin ta za ga eh wannan an yi ta da tsari mai kyau gashi nan suna faɗa ma ya za ka yi tsarin fara na ce start fresh bayan na gama su ce min ga teams wanne nake so zan iya cewa misali tsana isa shi a dark a baki misali gashi na wannan ɗauke style na application ɗana bashi haka in na jawo ya zo min kashin misali mu bashi haka sai na ce apply gashi ne yanzu wannan da tun farkon wannan application din za su fara faɗa ma ya ya kamata ka yi amfani da wannan application din to yanzu za mu jira wannan bata canza ba misali yanzu na danna nan haka rayuwa yanzu ta na zo na ce wannan ta fara gashi na kamar yadda kuke kallo wannan launcher ta hau amma tim din wancan launcin ne karka damu za ka iya zuwa ka canza tim din kamar yadda kuke kallo wannan kamar yadda kuke kallo za ta baka dama waya ka ta zama misali mai girman screen gashi nan abubuwan duk sun girma ko da sikirin ɗin wayarka ya fashe ko kuma wani abu makamancin wannan zaka iya amfani da wannan launcher ta yadda da abin nan na farko ka ringa amfani da shi ta yadda za ringa danna duk abin da kake so a sauƙi tunda za ka ga icons din suna da girma sosai ko bayan haka wannan launcher tana da abubuwa sosai zaka iya zuwa nan no batch setting din nan ka zo ka gyara duk abin da kake so misali yanzu folders zaka iya gyara ta yaya kalar da kake so ya abubuwan da kake so misali yanzu app drawer gashi nan zaka iya canza komai transparent wannan tana da kyau sosai ga background zaka iya canza zaka iya rage mai kala zaka iya kara mai duhu zaka iya kara mai komai nan gurin suna da amfani sosai zaka zo ka duba ni bana son bidiyon ya tsaye ne sosai da haka a nan zamban muku wannan application din na tabbata da in ka ɗauko shi zaka iya jin daɗin amfani da shi yan uwa kamar yadda kuka gani duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo duk da applications ne kananu kuma bayan kananu ne kuma masu kananan mb in wannan applications din sun burge ku da wannan bidiyon kada ku manta ku danna mai alamar like kuma ku faɗa mana wani application ne ke burge ku kuma kuke so mu muku bayani a wannan channel din Tambarake TV insha Allah in muka gani in dai za mu iya za mu kokarin mu bidiyo a kansa don nan nake ce muku assalamu alaikum warahmatullahi mun gode